da'awa sayyidina abubakar shi ma mutum ne mai dukiya Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da shi ya zama cikin yan farko farkon wanda suka karɓi addinin musulunci ba a daɗe ba a hannun sayyidina abubakar sai da wajen mutum goma sha biyar suka musulunta a hannunsa فأنزل ta'ala da ɗabi'ar mutanen jahiliya ta kasance su ba za su bi gaskiya ba idan suka ga talakawa da masu rauni a cikin mutane sun riga su to sai Allah ya saukar da aya ya ce wala yad'una ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu fuhta Allah ya ce ma manzo Allah san ma wala ta tumi lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi kada ka kori waɗannan bayin nawa talakawa masu rauni waɗanda ba a nuna su a cikin gari kada ka kore su alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi waɗanda suka kasance suna kiran ubangijinsu bil ghadati da safiya wal ashiyi da maraice na wajhahu domin suna fatan ganin fuskar Allah ranar lahira wala ta'du ka anhu kada idan kai sake ya rena su turidu zinatal hayatid dunya kai kana neman kawa ta duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka sake ka bi wanda muka rau muka muka da zuciyarsa game da ambatanmu mu baya ambatan mu zikiri na baki baya ambatan mu zikiri na zuciya sannan baya ambatan mu zikiri na gaɓoɓi zikirin baki shine ambatan Allah ta hanyar yabansa da roƙonsa ta hanyar yabansa da roƙonsa sannan zikiri na zuciya shine tuna Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya hana da tuna Allah cewa duk abin da mutum yake Allah na shi shine zikirin zuciya sannan suna ambatan Allah da zikirin gaɓoɓi shine suna aiwatar da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su su yi kowace gaba akwai aikin da take yi to di irin waɗannan kakkabe su wattaba a hawa suka fi son zuciyarsu wa kana amurhu hurufa sannan al'amarinsu ya kasance takaci ne Allah madauki sai ya ce ma manzo Allah sama kai ya take ya kalli sahabbansa wanda suke masu rauni wanda ba su da shi talakawa ne su ba manyan gari ba kada ya sake ya musu kallon kaskanci ya dauke su a matsayin madaukaka ya girmama su su kuma mutanen jahiliya a jara musu tunaninsu cewa gaskiya tana tabbata a hannun kowa ba a ƙin gaskiya don ta fito a ga masu rauni ne suke binta sai ya zama ma sunna Allah da gaskiyar ta zo masu rauni su suke fara bin lana so da ka Allah ya ba manzo Allah ta salma wannan umarnin so da ka wala ta turi lilladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka sake ka kori waɗannan bayin nawa waɗanda suke ambaton ubangijinsu bil ghadati da safiya wal ashi da maraice malamai suka ce wannan aya ita ce tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka tabbatar da zikirin safa da kuma zikirin maraice wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana yadda zamu bayan sallar asubahi akwai zikirorin da Annabi sallama ya karantar da mu su suka ruwaito ga sunan masu yawa sannan bayan sallar la'asar maraice kenan shi ma akwai nau'ukan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma ya umarce mu mu riƙa to waɗannan masu raunin da suke ambatan Allah Allah kuma sarki ce kada a sake a kore su kada a rena su kada a yi musu kallon uku kwabo kada a yi musu kallon hadarin kaji bayan Allah ne manya-manya irin waɗannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin sa yake cewa daga cikin bayi akwai man aqsama ala Allah la abarrahu rubba ash'ata aghdara bi tamrayn law aqsama ala Allah la abarrahu so tari akwai mutumin da zaka gan shi ash'ad gashin sa ya murtuke bayi da kuɗin da zai iya siyan mai bayi da kuɗin da zai sai sabulu ya wanki ya wanka agbar jikinsa duk ya kura zinamrain kayansa biyu ne daga wando sai riga lau aqsama ala Allah la abarrahu da zai rantse da Allah akan wani abu da ya shafi ƙudurar Allah to sai Allah ya kubutar da shi misali da ya ga hadarin nan shi ya rantse ce wallahi za a yi ruwa to saboda matsayin shi a wajen Allah sai Allah mu da ke sa a yi ruwa ba zai kunyata shi ba to ire-iren waɗannan mutanen Allah mu da ke ce mu manzon sama kakkare na su kaka kore su to wannan su a jahiliya kishiyantar haka suke yi in dai suka ga gaskiya talakawa ke bin ta to su ba za su ba wane na ciki sai su tambaya wane na ciki a ce a'a baya ciki to kaji ai matsala wane fa sai su lissafa manyan gairi duk idan aka ce ai ba sa cikin wannan tafiya sai su ce a'a tafiyar yara tafiyar talakawa kai ka taɓa ganin talaka sun yi abin arziki shi ce haka mutanen jahiliya suke to kuma cikin kaddarawa Allah wannan sunnar ita ke bi har duniya ta naɗe mafi yawancin manyan mutane da masu dukiya da masu mulki ba sa halartar wuraren da ake kira zuwa ga Allah ko juma'a ce ba za su zo da wuri ba sai gab da za a tashi za a za a ko an tada sallah sai su zo da dadduman su shimfiɗa shi kenan ai sallah a wati, duk abin da za a faɗa musu Allah ya ce annabi sallama ya ce to ba za su zauna ba haka Allah ya jarrabe su za ka ga sun gwammace yanzu tsakanin magariba da isha'i nan sai yi mamakin ka ga wajajen da za ka tsanci wasu mutane kawai sun zauna suna fira fira kawai mara amfani firar da sai dai ta ja musu zunubi ba za ta ja musu alkhairi ba sannan wani yanzu ba zai koma gidan shi ba sai sha ɗaya wani sai goma ba da lokacin da zai je saurara Allah ya ce annabi sallama ya ce المسألة الخامسة والعشرون مسألة عشر دبير الاستدلال على كون الشيء باطلا بسبق الضعفاء إليه متانا جاهلية سنكسا شيء سنا الاستدلال سنا كف على كون الشيء باطلا سيزا شيء أبو bi sabqi du'afa'i ilaihi in dai masu suka riga shiga abu in ga wannan wannan wannan mas'alar ta kama da wadda ta gabace ta su ma'aunin su shine in dai suka ga talakawa da masu rauni su suka fara shiga abu sun ce abun ba gaskiya bane shine yadda na ce ce kai ka taba ganin masu talakawa sun yi wani abun arziki dai abun da kaga talakawa sun shiga cikin shi to ba gaskiya bane kuma sai Allah maɗaukakin tafi sai ya sa so tari gaskiyar ta fi zama tare da talakawa yanzu ko wannan shugaban ƙasar namu akwai mutanen da sai da suka ga uwar bari daga cikin masu dukiya sannan suka bi akwai wanda idan ka keɓe shi daga kai sai shi ya ce wallahi tallahi baya san shi na hujjar ka sai cewa ya kama shi lokacin da yake mulkin soja suke to da ya kama mutum shi kenan akan akan ƙarya aka kama shi nan zai aka kashe mutum in aka yi bincike aka gano mutum bai da laifi ba a sakin shi aka kai ba an ya sakin mutane to za ka ga so tare su ka'ida su ita ce ce in ya kaga talakawa a cikin abu to ba gaskiya ba ne الاستدلال bi بطلانه بسبق duai mutanen jahiliya sun kasance suna kafa hujja akan cewa abu ƙarya ne inda suka ga talakawa suka fara amsar abu idan abu ya zo talakawa suka yi dafifi a kansa to mutanen jahiliya kawai sai su ce ai wannan abun ba gaskiya ba ne ƙarya ne ka ƙaunihi kamar faɗin Allah ta'ala da yake hikaitowa da gare suke cewa lauka na khairan ma sabaquna ilayhi kafaran zamanin manzo Allah sallama manya manyan jiga-jigar sai su ce lauka na khairan ai da alkhairi ne abinda annabi sallama ya zo da shi ma sabaquna ilaihi to da sahabbansa ba su riga mu karba ba da mu ne farko ai ba su fi mu kwakwalwa ba mu da muke intellectuals mu da muke masu kaifin kwakwalwa masu kaifin tunani da alkhairi ne da ba su riga mu ba ka'ida suke lau kana khairan ma kuna ilayhi da alheri ne wannan abu to da ba su riga mu ba da mu mun riga su amma tun da ka gaba mu riga su ba to wannan abin ƙarya ne sharri to ka'ida ce ta mutanen jahiliya duk abin da suka ga masu rauni sun riga shiga to zai ce wannan abin ba gaskiya ba ne wannan abin ɓatacce ne wannan abin ba alheri a cikinsa haka suke to shi yasa malamai daga baya sai su ɗau wannan ayar duk abin da sahabbai ba su yi ba sai su ce lauka na khairar lasabaquna ilaihi sai su ce da alkhairi ne da kaga sahabbai sun riga mu amma tun da kaga sahabbai ba su yi babu alkhairi a cikinsa. to amma su a jahiliya cewa suke lauka na khairan ma sabaquna ilaihi da alheri ne da ba su riga mu ba mu za mu riga su amma eh, ka'ida ita ce lau kana khairan la sabaquna ilayhi duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba alkhairi bane inda alkhairi ne da su riga mu amma tunda ba alkhairi bane to ba za ta riga mu ba za su yi shi to mutanen jahiliya sun kasance haka suke duk abin da suka leka suka ga masu rauni suka riga shigansa to sai su ce wannan abun ba gaskiya ba ne wannan abun ƙarya ne wannan abun ba daidai ba ne sai su kore shi المسألة السادسة والعشرون مسألة عشرين دشدة تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم تحريف أدلة الكتاب mutanen jahiliya sun kasance suna jirkita dalilai da hujjojin da suke a cikin littafi بعد معرفتها باين سنسن waɗannan dalilan mutuwafiq ahwa'ahum dan wannan dalilan su dace da soyayyen zukatansu kiri in sai a jawo musu aya sai su murɗe ta wani abun ma su je su goggoge su goge su sa wasu abubuwa ai ta haka ne aka canza attaura ta haka aka canza injila ta aka canza azzabur suka zama duk littafai ne waɗanda soye-soyen zukata da yawa duk sun shiga cikinsu abinda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara alƙur'ani a kan sake Allah ya tsara ƙur'ani ƙur'ani ba wanda ya isa ko harafi ɗaya ka canza in ka canza harafi ɗaya ka zo karanta wani waje ka faɗi ha alhali ha ne ko ha sai an gane ka wannan mu'jiza ce ta alƙur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afizun Allah ya ce da kansa shi ya saukar da alkur'ani kuma shi ya ɗauki gabarin kare shi da tsare shi daga duk wanda ya so ya shigar da wasu abubuwa a cikin alkur'ani bai isa ya shigar ba ba wanda ya isa ya ƙara wani abu a cin alkur'ani to amma littafan da suka gabata an yi ƙare-ƙare a ciki an yi goge-goge a ciki a haka manzo Allah ta sallama ya zo ya tarar da mutanen jahiliya sun babbata littafan da Allah ya saukar sun jirkita su sun cire abin da bai bai dace da abin da yake son zuciyarsu bane sannan sun sa abin da ya dace da son zuciyarsu haka suka yi wa inna minhum la يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ألا بام الأباب وإن منهم لفريقا للي أتشن يهود لنصارى أقوي وسو نوعي نجماعة يلوون ألسنتهم بالكتاب كيف تدحر سنن سؤال للتافق التوراة إنجيلا litahsabuhu min alkitab domin ku zata wannan abin da suka karkatar da harshen su suka faɗi yana cikin littafin su Allah ce ma hu min alkitabi baya ciki wa yaquluna hu min indillah sannan sai su ce wannan abin daga Allah yake Allah ce ma hu min indillah ko ba daga Allah yake ba amma ya kuluna an lillahi alkadhib wa hum ya'lamun amma suna kiran ƙarya su faɗa ma Allah alhali sun san abin da suka yi ƙarya ne to ɗabi'a ce ta mutanen jahiliyya jirkita littafi shi yasa daga baya Allah madaukakin sarki ya jarrabi al'ummar manzo Allah sallama aka samu masu yin waɗannan <clears throat> masu tawili kamar 'yan shi'a kamar jahmiyawa kamar murji'a kamar qadariyya kamar asha'ira kamar maturidiyya duk waɗannan ƙungiyoyi ne da suke danganta kansu zuwa ga musulunci aikin shine ka jawo aya sai su jirkita ta Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya daidaita akan al'arshi sai su ce ba daidaita yayi ba mamaya yayi in ka ce istawa sai su ce a'a ba istawa bane istaula ne istaula ne ba istawa ba in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sauka a sama ta ɗaya a ƙarshen dare ya ce ina mai bukata in biya masa ina mai neman tsari in tsare ta sai su ce to ya za a aikace Allah na sauka wani irin sauka yake yi ai <coughs> in ka ce yana sauka a ƙarshen dare to ai daren china ya saba ma daren america daren america ya saba ma daren najeriya قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب كيف تتدى على سنة للتاجي لتحسبوه من الكتاب دومون كذا تاع أظن شك يفتن من ينا تكن للتاجي أما ما تكن للتاجي وأكيد نبي أشيطة مكان الجاهلية جرتك للتاب الله دومون أظن شك جرتك تاعي ذاتي لسن زوجي يسر duk abin da ya dace da son zuciyarsu sai su tabbatar wanda bai dace da son zuciyarsu ba kuma sai su juya shi shi yasa tawili tawili mummuna fassara kenan mun a ma'ana duk wata banna da ka gani a cikin addini daga tawili ce da tawili yan shi a san kafirta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tawili khawarijawa suka halatta jinin sahabban annabi sallama gaba gaba sayyidina Usman ibn Affan da sayyidina Ali da tawili so daga duk wanda kaga ya bata a cikin musuluncin nan to tawili ne jirkita ma'anar Allah da jirkita ma'anar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so daga tawili bala'i babu alkhairi a cikinsa ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya yahudawa da nasara sannan kuma ya zama an jarrabu wasu daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi suka ɗauki tawili ya zama musu wata hanyar da za su rika taɗi ma'anonin alƙur'ani da ma'anonin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ne ma ne ce tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun daga cikin ɗabi'unsu a jahiliya akwai jirkita littafin Allah madaukakin sarki min ba'di ma aqaluhu bayan fa sun fahimci bayan sun fahimci littafin Allah wa hum ya'lamun alhali sun sani jirkita ma'anar Allah yanzu idan ka ce ma mutum rababbanci kuɗin da mutum zai je ya aje dukiyarsa a banki a ƙara masa sunansa raba sai su ce ba raba ba ce sunan shi fa'ida interest kaga tawili raba ce raba ce duk lokacin da aka baka bashi aka ƙara ka ƙara wani abu ko kuma ka je kai ajiya aka kara maka wani abu sunan sarba ita ce ribar jahiliya amma wanda zai ma tawili sai zai ce ai ba riba ba ce interest fa'ida ce fa'ida ce mutum ya je ya yi ajiya a banki shekara ta zagayo an bashi wasu dunkulan kuɗaɗe da yawa kace masa wannan haramun ne kai sai yana da imani sannan zai yadda ba ka zai ce maka ai fa'ida ce kuma manzon sama ya tsoratar da ku ce a ƙarshen zamani za a samu mutanen da za su rinka canza ma abubuwan da Allah ya haramta suna karo sai a ce mata girlfriend sai a ce mata khalila sai a yi kawashi ce Haruwa ba matan wadda ba matan mutum ba ba auren ta yi ba me alaƙa shi da ita sai a ce mata girlfriend da larabci sai ce mata khalila khalila shi ce jiya an canza ma giya suna da larabci ba za su ce alhamur ba sai a ce asharabun ruhi an canza ma gaba suna an ce mata fa'ida alfawa'id albankiyya to kaga wannan ke so daga ɗabi'a ce ta mutanen jahiliyya jirkita ayoyin Allah domin su dace da son zuciyarsu abin da ya musu daidai sai su yi aiki da shi wanda kuma bai musu daidai ba sai su jirkita ma'anarsa an ce Allah na da ido shi ya faɗi da kansa tajri bi a'yunina ba irin idan ka ba irin na ba mu irin idan ba amma faɗa mana yana da ido ido sunansa ido amma idanuwa sun bambanta idan dan adam ba daidai yake da na mage ba lokacin da aka ce dan adam na da ido ba ka tsammanin irin idan mage ne tun aka ce Allah ta'ala yana da ido shi ya faɗi da kansa yana da ido sai ka tsaya nan ce ai ba ido ba ne, ƙudira ake nufi dan yiwa ina da ƙudira. ina da iko ne ma yanzu a gidanka za ka iya cewa ka aika za iko ne sunansa ƙudira. a gidanka za ka ce yau abu kaza kake son a dafa maka ƙudira ce tun ka ce Allah ba za a sufanta shi da ido ba to ba za a sufanta shi da ƙudira ba ke domin wani ma na da ƙudira. to jirkita ma'anonin littafin Allah dabi'a ce ta mutanen jahiliya annabi sallallahu ya zo ya tarar da mutanen jahiliya akan irin wannan mummunar aqida ya faɗa da ita bayan rasuwan manzo Allah sama da karewar sahabbansa sai aka samu su kuma sun koma suna yin irin wannan sun koma suna irin wannan sahabban annabi sallallahu larabawa ne idan annabi sallama ya karantar da su abu idan ba su gane ba suna masa tambaya duk abin da ka ji sahabban annabi sallama ba su tambayi manzo Allah sama a kansa wato sun gane shi kuma sun fahimci cewa abin da annabi sallama yake nufin nan shine kaza larabawa ne amma wani zubin manzo Allah sama zai yi abu sai su tambaya manzo Allah sama yana faɗin yadda duniya za ta lalace cikin alamomin tashin alkiyama sai ya faɗi wata kalma a ciki yake cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama yusaddaqu fiha yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fi hal sadiq wa yukhawwanu fi hal amin wa yu'tamanu fi hal khain manzon da sassu ya ce duniya ba za ta gushe ba har sai an samu al'ayyamul hadda'at wasu kwanaki masu yaudaran mutane a cikin waɗannan kwanakin mai gaskiya a ce ƙarya yake wanda ya faɗi gaskiya sai a ce ƙarya ne wanda ya faɗi ƙarya sai a ce gaskiya ya faɗa wanda zai da amana sai a ce shi ne mai amana wanda kuma ke da amanar sai a ce bai da ita a ciki sai ya ce wai ta kallamu ruwai ba sannan za a samu ruwai za zai rika magana sahabbanin sun wasu fahimci ne yake nufi da ruwai ba ba larabawa ne sai suka ce wa man ruwaibidatu ya rasulullah me ake nufi da ruwaibida ya manzan Allah manzo Allah ta sani yace ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amri al-amma ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri al-amma walakantaccen mutum mutumin da bai da basira bai da mutunci sai ya zo shi ne za a naɗa shi ya zama shugaban mutane shi za ka ji ya fito gidan rediyo yana bayani Tun kawai yana gantalin shi a titi sai ka ji an ce wai masanin al'amuran yau da kullum mai sharhin al'amuran yau da kullum sai a ce ya yi bayani akan wani abu mai mahimmanci to shine abu wai to haka sahabban annabi so masu ke in ba su gane abu suna tambayar amma in ka ji sun yi shigo ba su yi tambaya ba to sun gane wannan abu so da abin da suka tsaya a kansa kai ma ka tsaya a kansa shi kenan ka huta amma in ka tsallake ka ce kai ma ba sai ka yi tambaya to shi kenan sai mutum ya shiga kuma wani babi yasa limamu malik yana karantar da sahabbansa almajiransa aka zo aka masa tambaya الرحمن على العرش السواء ألا ني رحمة يا ديدي تأكم الأرش شيء مي تنبين لن سيتي وكيف الاستواء هو يا ديدي الإمام مالك هنك لن سيتاش يتي الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه يتي الإمام مالك رحمه الله تعالى يتي الاستواء معلوم كلمة الاستواء ديديتا أنت أنت amma wal kaifu majhulun yadda Allah ya daidaita ba mu sani ba wasu'alu anhu bid'a sannan mutum yi tambaya ya ce kaifa stawa bid'a sahabbai ba su tambaya manzon sama ya ta karantawa akwai ayoyi guda bakwai a cikin Alƙur'ani kowace ta faɗi istawa alal arsh istawa alal arshi. amma sahabban manzon sama ba su tambayi manzon sama menene istiwa'i ba yaya daidaita ba su tambaya to sai mu tsaya inda suka tsaya shi kenan ka kubuta bari mu karanta wannan mas'alar sai mu tsaya المسألة السابعة والعشرون تعليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sama sun kasance suna ta'aliful kutubil batila suna rubuta littafan ƙarya wa nisbatuha ila Allah sai su ce Allah ne ya ba su wannan littafin daga Allah yake su kirkiro maganganun ƙarya sai su ce na daga Allah suke ɗabi'a ce ta mutanen jahiliyya ya ce kutubil batilati wa nisbatuha ila Allah yadda mutanen jahiliya sun kasance suna rubuta littafan ƙarya wa nisbatuha ila Allah sai su danganta wannan littafan ƙaryan zuwa ga Allah sai ce daga Allah take ka kaulihi kaman faɗin Allah ta'ala da yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah wa ma huwa min indillah fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azabar Allah ta tabbata ga waɗanda suke rubuta wasu rubuce-rubuce bi aidihim da hannuwansu sun ya ƙuluna hada min indillah sannan sai su ce wannan abin daga Allah yake Allah ne ba su a ce an yi kaza an samu an ba da abin nan a fara takadda min nuri fi warqatin min nur daga wata farar takadda wacce take ta haske kamar yadda aka ce an samu salatin sati ta yin wannan kaga di'in wannan ne aliful kutubil batil wa nisbatuha ila Allah a kirkiro wasu abubuwa na ƙarya sai a ce daga Allah daga cikin manya-manyan zunubai da Allah maɗaukacin sarki ya girmama su ya sa su masu girma akwai wannan Allah ta'ala faɗi wasu zunubai guda biyar يتش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الإمام ابن القيم يتشي لك عرشان شيء في جرماتي ألا قيش أكرشي ألا شيء من ذا سلمة قل كشي إنما حرم ربي الفواحش للي أبنجي يا حنا دكا الفاشا alfasha a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni daga cikin ma'anoninta tana zuwa da ma'anar zina sannan tana zuwa da ma'anar liwaɗi ma zahara min ha wa ma batan da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye duk Allah ya haramta da yin zina da yin liwaɗi a fili da yi a ɓoye dukkaninsu Allah ya haramta manya-manyan zinubai ne jiga-jigan zinubai ne waɗanda idan aka yi su Allah na fusata sama tana girgiza shi ne na farko alfawahish ma zahara min hawa ma batana wal isma haka nan zinibi kowane zinibi wal baghy bi ghairi al sannan da zalunci zaluntar bayan Allah ko ka zalunci mutane ta hanyar cinye dukiyarsu ko zaluntar su ta hanyar dukansu ko zaluntar su ta yi musu sharri da baki duk zalunci ne albaghyu ne wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sannan ku hada Allah da wani a cikin bauta zunubi na hudu kenan sannan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu shi yafi girma sannan ka kirkiri wata magana da Allah bai faɗi ba a ce Allah ne ya faɗa wannan na ƙarshen ya fi shirka girma domin su kansu mushirka ya aikinsu ya kunshi wancan ne mutumin da zai sassaƙa gunki ya bauta mawa ko kuma zai ɗauki ɗan adam ne masa wata ibadar da Allah ake mawa an kaga ta ƙawwala Allah ya ma Allah ƙarya to babban zunubi ne manzo Allah sama ya zo ya tarar da mutane akan wannan mummunar aqida yi ma Allah ƙarya shi yasa ko da wasa ku da wasa kada abin da ka san ba aya ba ce ba alhadisul qudsi ba ne ka ce Allah ya faɗa babban zunubi mutum ya zama yana taka tsantsan akan me zai ce Allah ya ce ko aya ce ka san baka haddace ta da kyau baka ka jawo in tattauna kuke yi dole sai ka nuna ma wanda kuke tattauna da shi da kai ka dauko qur'ani ka buɗe in baka haddace ayar ba ko baka haddace alqur'ani ba amma ka kwamutso can ka kwamutso can ka kwamutso can ka haɗa larabcin ka har a rediyo haka za ka riƙa ji a talabijin haka za ka riƙa kallo mutum ya zo kwamutsa ya kwamutsa ya haɗa larabcin shi can ya doki can ya doki can duk ya mummurje larabcin ma sai kuma sai ce wani Allah ne ya ce to banda kuma su kuma 'yan siyasa mu masu shiga rediyo sai su ɗauko wani karin magana sai ce Allah ya ce mutum ya ja wani karin maganan bahaushe sai ya ce Allah ne ya ce a rediyo wani ya zo gidan rediyo ya ce wai Allah ya ce a billah Allah ya ce wai mai laya kiyaye mai zamani wai Allah ne ya faɗi wannan magana karin magana da hausa karin maganan bahaushe kawai shi ke ne ya ɗauka cewa Allah ya ce hatta cewa Allah ya ce tashi in taimake ka kuskure ne a ina Allah ya ce tashi in taimake ka a wace ayar in kana da wata ayar da ta kama da wannan ma'anar to ka jawo ta sai ka jawo sai ka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza azamta fa tawakkal ala Allah kullum idan ka yi azama ka tashi za ka yi aiki to ka dogara ga Allah ka ga aya tana nuna sai ka tashi ka miƙe in ka miƙe za ka yi abu to sai ka miƙa al'amarin ka ga Allah Allah ya cika maka amma ba mutum ya ce wa Allah ya ce tashi in taimake ka ba a wace aya har irin waɗannan bai kamata mutum yana sa yana sakin baki ya ce Allah ya ce ba kawai sai ka ce bahaushe ya ce shi ke nan ka ce bahaushe yana cewa so da faɗin danganta abu ba Allah ya faɗa baka ce Allah ya ce ba ƙaramin bala'i ba zunubi ne mafi girma a cikin zunubai to ɗabi'arsu ita ce su rubuta littafai su danganta zuwa ga Allah ina jin a farko farkon littafin nan mun ba da kissar yadda aka samu bible ɗin da ake da shi yanzu bible ɗin da Paul ya rubuta shi ya canza bible makiyin annabi isa a.s. ne ba yahudi ne na gidi bai kauna annabi isa a.s. da shi aka shirya a kashe annabi isa a.s. allah ya ɗauki annabi isa a.s. aka sama wani jikinsa suka kashe shi suka ci annabi isa suka kashe bayan kwanaki kuma suka ci annabi isa ya tashi daga matattu ya fi ƙarfin mutuwa ya tashi Allah ya ɗauke shi ya tafi sama duk kawai yake keke wannan bida'a. Paul kuma gayi nan sura guda yake da ita littafi guda yake da shi a cikin abin nan majmu'atul anaji akwai book of paul littafin paul to wannan paul din shine ya musu ya je ya rubuta injilarsa tashi ta ƙashin kansa ya shigar da abubuwa dama shi yake da aƙidar hukunta Allah a taslif Allah da a'udhu billah Allah da Allah uba Allah huhu mai tsarki shi yake da wannan aƙida kuma makiyin annabi Isa ne shi ya haɗa gwiwa ya shirya yadda za a kashe annabi Isa alaihi bayan Allah ya ɗauki annabi Isa alaihi shi ya je ya shiga ɗaki ya tsara musu injila ya fito da ita kuma matsafi ne na ƙarshe kuma sarkin lokacin shi ma matsafi ne kuma aqidarsa kenan cewa a ukunta Allah shi kenan aka zo suka je suka yi kulumbotan aka ce duk wanda yake da wata injila ya zo da ita in ba ta Paul ba a zo a ta a duk wanda tashi ita ce ta gaskiya za ta tsaya a saman ruwa wadda kuma tashi ta ƙarya ce za ta nutse suka zo da anajil ɗinsu duka suka nitse sai ta kwalce a sama saboda Allah ya nufin halakar da su shi ke shi ke nan sai kwal ya zama shi ke da nasara shi ne wannan injilolin da kake ganin su new testament ɗin da ake yawo da su mai ta raba ma mutane ƙarairayi ne da zuke ta mallu kawai a ciki to ɗabi'a ce ta jahiliya su jirkita littafin Allah abin da ya musu su tabbatar wanda bai musu ba kuma su goge wani kuma su canza shi to kuma har yau ana yin haka har yau ana yi ko mutane waɗanda ɗabi'a suke nan su rubuta littafan ƙarya su danganta su zuwa ga Allah kawai sai ka kana yawo sai ga an zo an rubuta wata takarda sai an yi mafarki an yi mafarki kaza wanda ya kaza wanda ya kaza zai yi kaza yanzu wannan wasiƙar wannan takardar ta mafarkin ta mafarkin ladanin masallacin annabi ladani har yanzu ana na ana yaɗa ta sai kai mamaki in an ɗan wani ɗau lokaci an manta da ita sai ga an sake jaddada ta wasu shaidanu sun je sun sake buguwa su zo suna rarraba mu mutane bin baz rahimahullahu ta'ala tun shekaru talatin da suka wuce fiye da talatin ma aka masa tambaya ita shi bai san wani ladanin masallacin manzo da ake ce masa ahmad ba kuma duk wanda za a naɗa shi yake naɗa haidu shi ne ma san shi tun a farkon ƙaryar amma har yanzu sai a zo mutane za ce kaza kuma zai ce wai gashi kai kai ma ka buga in ka batta baka buga ba to wata musiba za ta same ka kai wannan kirkiran ƙarya ne a danganta ma Allah maɗaukakin sarki haɗe haɗe a haɗo can a haɗo can a a ce daga Allah take to ɗabi'a ce ta mutanen jahiliyya kudata daga bala'i ne babba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kullum mutum ya rika addu'a wannan ihdina siratal mustaqim din da kake roƙon Allah akai mutum ya rika tintintini a kanta ba karama addu'a bace ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya as-siratal mustaqim din nan ita ce fa hanyar musulunci hanyar ta saba ma dukkan wata hanya ta bid'a shi yasa shi ahlus sunna bai tare da kowane dan bid'a zaka ce in bid'a ba mutane ɗaya ake nufi ba fa in wanda yake bid'a to ya saba ma ahlus sunna kuma duk hanyar bid'a ba ta sunna ba ce to ne ihdinas siratal mustaqim da kake addu'a ko ba ka daina yin ta ko manzon sama ya karanta da addu'an neman shiriya kullum mutum ya ƙara yin ta na mai ni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina addu'a ce da manzon sallama baya barinta in ka samu shiryan nan shi ce nan duk hayaniyar da za a zo da ita ba za ka shiga ba sai Allah ya tsare ka in aka zo da wannan hayaniya aka fara dan zuwa da ita da wani yanayi na fulawoyi da ban sha'awa za ka ce mutane wannan ba gaskiya ba ne akwai abin da aka ɓoye a kai a ƙarƙashi ka bi a hankali to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta Allah albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya samu cika da imani ya shirya mana da zuriyar mu yayi albarka a cikin rayuwar mu ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka ilimin da zai zama mana jagora zuwa aljanna ba ilimin da zai zama mana jagora zuwa wuta ba Allah ka sa abin da muke kuwa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ba mu damuna mai amfani ka ba mu ruwa mai yawa mai albarka kuma mai amfani wanda zai zama sanadiyar samun arziki da kuma abinci da abin da al'umma za su rayu da shi eh, yau insha Allah ta'ala za mu ɗage karatun nan ya Allah kai mu bayan sallah insha Allah ta'ala hmm, abubuwan da muka yi za mu tashi mas'ala ta 28 in Allah kai mu muna da rai sau daga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sami azumi lafiya ya kai mu da rai da kuma lafiya mu samu albarkar da ake samu a cikin wannan wata mai albarka ya zama muna cikin yantattu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka amin na'am na'am na'am Thank to sai dai mai da da zai a matsayin nafila dai yi a matsayin ta biyun da zai sai zama ta nafila a ya riga ya tafa rillarsa ta biyun da zai bi yanzu da waɗanda ba su haɗa ba ita ce za ta zama masa nafila ai abinda manzo Allah ta so mai masayidina abubakar ce wani mutum ya shigo masallaci bai samu sallah ba manzo Allah ta so ce man ya tasaddaqu ala hada al wa zai ma wannan talakan sadaka ba kudi ake neman a bashi ba sai kai tambaya ka tashi kuma kana ji shi cewa ya zai ma wannan talakan sadaka annabi sama yana nufin a tashi waye za su yi sallah tare da shi sai na abuka kuma ya riga ya sallah sai suka yi sallah tare da wannan sahabin da bai samu sallah ba kaga shi wancan sahabin yana farilla shi kuma sai na abubakar yana mai yana nafila so daga kaga ya riga ya sa so daga wancan sallar da ita ce ta farilla ita kuma ta yanzu ita ce nafila na'am

wannan wannan mutane da yawa suna yi amma je in ka tambaye su wani malami ne daga cikin magabata ya bada fatawa haka ba su da hujja sau da ni dai na sha bayani akan cewa ba daidai ba ne abin da ya fi mutum ya je ya sallasa bayan da aka ce ka riga liman sallamewa inda ake bukatar za ka iya maimaita sallah shine in sallar ku ta zama daidai rakawoyin sun zama adadi daidai amma yanzu wanda a ce mutum ya zo zai yi magariba ya tarar da ana sallar isha'i ya shige ya sallah sai a yi sallar magariba har ma mutane na cewa wai two in one kaga two in one daga ji ba fiqhu bane dan ba littafin fiqhun da zaka ga wannan two in one daga ji mutanen gari suka samu wannan abun sunna mutane su daina irin waɗannan abubuwan suna suna tsaurarawa ko suna yin abin da kawai eh, son zuciya ne an samu a cikin malaman da suke wannan zamanin malaman fikihu ne sun ba da wannan fatawa amma kullum tambaya da nake ita ce ina hujja tabbatar da wannan ina hujja da tabbatar da wannan daga cikin aikin ayyukan magabata babu saboda abin da ya fi kada mutum ya aikata haka kada yi

hatta idan bai yi rantsuwa Allah zai kuma to shi mutumin wanda sun yana sanin kansa sannan kuma al'umma suna da gane to zai iya gane kansa amma ba shi ya rika jin alfahari ba zai iya gane kansa in wani abu ya taɓa faruwa haka ya tabbata mutum ne ana ganin sa ba wani mutum mai kima ba amma kuma sai Allah ta'ala ya bayyana shi ya bayyana darajarsa shi ba shi zai zo ya ce ma mutane dama ina da daraja kaza ba dan ba annabin Allah bane amma wannan waliyantakan da Allah subhanahu ya bashi Allah subhanahu zai iya bayyanawa domin ya ɗaukaka shi tun a duniya a matsayin bishara ta kusa-kusa kafin a je lahira Allah madaukakin sarki ya bashi matsayi mafi girma saboda zai iya gane kansa kuma mutane za su iya gane shi ta hanyar magana ko ta hanyar ayyukansa ai ba ai ba yadda za a yi mutum ya zama waliyi ta hanyar saban Allah ai Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون wa آمنوا وكانوا So daga sharaɗin duk mutumin da za a tuffanta shi da waliyantakar Allah ta'ala to dole sai ya cika sharaɗi biyu ita ce su ne sharaɗin farko a takwa sharaɗi na biyu al'ima amma in ya kasance ba ɗaya daga cikin wannan to ba waliyi ba ai wannan ya sa shekul samu taimiyya ya rubuta littafin sa ne ban sha'awa al-furqan bayna awliya'ir rahmani wa in shaytan kuma duk ya kawo alamomi da ake gane wane ne waliyin Allah wane ne kuma waliyin shaidan shaidan na da waliyai kuma shaidan yana ba su dama ya buɗe musu matsayi akwai wani munasaba ce wannan zan baku wannan labarin ba a fi ina jin wata biyu ba wani tare muka jami'a da shi ba bahaushe ba ne yana ilowar yanzu chief magistrate ne yana da babban kotu ya kira ni yake cewa to gashi a cikin garin ilorin ana cewa an zo ya zo wucewa ya ga an taru mutane sun taru an ce ga inyas a bango tuntun da yana nan zariya dama har karatu yana yi a wajena na mushi dai bayanai kaza kaza kaza zai iya yiwa shi ne ɗin da gaske bayyana amma shedan ne shedan ne yake son ya halakar da al'umma domin daga cikin baya cikin wata falala baya cikin abin da aka addinantar da mu a ce ga ana ganin hoton wani kai kauli rajihi ma hoto ma bayi da kyau a musulunci malamai da yawa sun tabbatar da hoto ko da na ɗauka ne ƙyas haka mutum ya kauce masa inda yadda zai yi to yadda za a ce kuma wani shi kuma Allah zai bayyana shi ta hanyar abin da kuma ake ce ku ce akan halaccinsa ko haramcinsa ce to kaga wannan ba daidai ba ne. na buga masa misali na ce shekul islamun taimiyya da kansa ya ba da labari ya ce wata rana mutane sun taɓa zuwa jama'a guda suka zo suka zo gidansa suka ce sun zo su masa godiya shi akan me shi shi ai muna tafiya a cikin baharmaniya a cikin kwale-kwalenmu kawai sai igiyoyin ruwa suka fara motsi sai muka yi istigasa da kai cewa ka ba mu ka agaje mu ka cece mu kawai sai muka ganka ka bayyana ka zo ka rike mana kwale-kwalen nan ya tsayu har muka wuce ce kai yadda ka nan muka ganka shekul zan ya ce wallahi ba ni bane ya ce shedan ne nan kuka gani shedan zai iya bayyana a cikin surata ko a cikin surar wani ya zo ya aikata wani abu domin ya batar da to na wannan waɗannan bayanan ah ba a daɗe ba ina jin bayan ko zaɓe ana tsohon ko sati biyun nan ne a rantsar da shugaban ƙasa sai kuma ya sake kira na ce to gashi a gidan shi yana gina gida ya daɗe dai yana gina gidan to get in gidan sai gashi an zuwa ce wai gashi an yi cincirin shi ya zo duba aiki ya fakin a motarsa zai shiga kai zai ka shaya gidan shi ne ma a gidan shi ne ma ake ganin hoton nan ya bayyana ya to shi fa gaskiya hankalin shi ya tashi shi yana ganin ma dai yanzu shi gaskiya zai rabu da gidan nan ya ce nan ne ya ce masa ka wuce ka kyale su kada ka kula su za su su gama ya ce dama abin nan get din kofar gettin irin ta daɗa na za in ba a yi fenti mai haske ba sai ga tana wani jirwaye jirwaye ko kilan mutum yana jin yunwa zai iya zuwa ya gani sai ya kamar wani mutum ne ya bayyana masa ko kuma rana ta bige shi ya ce ga sunan fa da jib jib fa an zo fa an tsaya sai ne wani Allah wa sai a zo ga yi ita shi ya duba bai ga kuma ci ai baka da holy spirit ba za ka gan shi ba baka da holy spirit hankalin shi ya tashi sai ina son ba shi dariya shine sai na ce baka da holy spirit ko eh, baka da holy spirit ne za ka gani to ire-iren waɗannan abubuwan ka kaga ba daidai ba ne ya kamata mutane su zama masu hankali akwai abin da tsakani da Allah ko da ba a jawo maka aya ko an jawo maka hadisi ba wayewar rayuwa ya kamata ta sa ka ka fahimci cewa wannan abin ba gaskiya ba ne to amma wani zuba wanda Allah ta'ala ya niyyar batar da shi ba yadda ka iya da shi sai kai mamaki ka ga wanda baka zata zai abuka cikin irin wannan zamiyan ba sai ga ya zame ya faɗi to ba yadda za a mutum ya samu waliyantakar Allah ta hanyar saban Allah ana samun waliyantakar Allah ne ta hanyar biyayya ga Allah madaukakin sarki sannan Allah ba zai bayyana wilayarsa ga wani bawa ba amma kuma ta hanyar abin da Allah bai yarda da shi ba gane? kamar wanda za ka je masallaci tun da je masallaci ya tadda an haɗa sallah da biyan hadari an gama sun yi sannan kuma wasu wajen kiran sallah wasu masallacin kalmomin da suke faɗi na kiran sallah ya sallah ya bambanta da wani ne a yankin sahihi kuma akwai masallaci da aka ga limamin kamar ya yaji da hada sallah amma yana kamar ko kyama ne ko na to in ya gama in yi sallan magaraban yawanci sai a samu wasu sun kuma gefe sun hada sallan su sun yi ba to an shiga fa wannan yanayi ina jin ni na kai gani ban da lafiya amma ina jin na kai wajen kwana nan kullum sai an mun wasu su kira ni a waya wasu shi waye mas'ala hada sallah ta haɗa sallah ina da ku canza wutar kamar na ji an kawo wuta ne ko an ɗauke an shi ke nan dama ba ta gaskiya ba ce ai ni za ce muku an aka kawo wuta muna karatu kar ku rika kashewa ɗaya ita haɗa sallah akwai haɗa sallar da nassi ya zo a kai nassi ya zo ƙarar annabi sama ya haɗa sallah a ranar arafat tara da watan zulhijja ya hada azhar da la'asar a arafat kuma a lokacin azhar nasi ya tabbata a wannan na biyu manzo Allah sama ya hada magriba da isha'i a muzdalifa ita ma tara da wata sannan na uku manzo sama ya hada sallah a tafiya sannan manzo sama ya hada sallah a yaki to da na yaki da na tafiya shi ko ba a ce ga yadda ya haɗa ba kun ga nan arafat an ce ya haɗa azahar da la'asar a lokacin azahar na muzdalifa ya haɗa magriba da isha'i a lokacin isha'i kun ga wancan jam'u taqdimin wancan kuma jam'u ta'khir jam'u taqdimin shine jawo sallar da take lokacinta bai zo ba a shigar da ita lokacin sallar da ta ci a lokacinta jam'u ta'khirin a ɗauki sallar da lokacinta kenan a jinkirta ta sai lokacin ya uwarta ya zo sannan sai a haɗa su a yi kun ji waɗannan su ne waɗanda na siya tabbata amma babu hadisi sahihi da ya ce manzo Allah ta salama ya taɓa haɗa sallah a lokacin ruwa ina abin zai buga muku kwakwalwarku ba hadisi sahihi da aka ce manzo Allah sama ya taba hada sallah ana ruwa iyaka malamai suka ce akwai hadisin ibn abbas radiyallahu anhu ma yana cikin bukhari yana cikin muslim sayyidina abdullah ibn abbas ya ce manzon Allah sallallahu ya hada sallah magriba da isha'i wa huwa bil madinati yana madina la fi matarin wala khawfin wala safarin ba tsoro ake ciki ba ba tafiya yake ba sannan ba ruwa to sai malamai suka ce tunda ibnu abbas ya ci ya lissafa waɗannan abubuwan to ne yana nuna manzo Allah ta sama yana hadawa a lokacin da waɗannan abubuwan suke yana hadawa a tafiya yana hadawa a tsoro yana hadawa a abuwa amma ba nassin hadisin da ya zo ce qara annabi sama ya kun ga fahimta aka yi daga cin hadisi to shine sai malamai suke cewa hada sallar magriba da isha'i in ana ruwa ba nassi ba ne sarihi ya zo ya tabbatar da shi abinda ake ci mishi maf'umin nassi wato a fahimci wani abu a misali ce muna magana da kai shi na ce maka goban Allah ya kai mu in lafiya lafiya to zan je Kano to in ba lafiya lafiya ba fa ba za a ba to sai aka ce manzon sama ya haɗa talla a lokacin a madina yana zaune a garin madina ba ruwa ba tsoro ba tafiya ke ne na haɗawa inda ruwa ya zo ke to daga nan aka ci wannan fahimta sannan sai atar an samu asiri daga sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala an kuma. cewa ya kasance idan marwan ibn al-hakam a lokacin shine khalifa idan ya hada sallah ana ruwa to shi ma yana bin shi to kage to kun ga ba abin rigima bane to amma malamai sai suka ce akwai sharuɗan hada sallah al-imam ibn qudamah al-maqdisi a cikin littafinsa al-mughni babban littafin fikihun mazhabin hanabila ya kawo sharuɗin haɗa sallah idan za a haɗa sallah ce dole ya kasance ruwan yana jika mutane idan yayyafi ne kawai haka ya ce ba za a haɗa ba sai idan ruwa na jika mutane sannan za a haɗa sallah amma kawai mutane sun hango hadari sai ce a haɗa sallah mutane su zama suna taka tsantsan game da wannan akwai wanda suka bar labari ko karatu ma za a yi ko sai ce a haɗa sallah ba ruwa ba komai ya ce kai a haɗa sallah mutane su zama suna taka tsantsan game da haɗa sallan nan sannan haɗa sallah rukusa ne sauƙi ne idan aka saba ba a yi ba ba a saba ma Allah ba ko da da ruwa aka ƙi haɗa sallah ga ruwa ana shafkawa liman ya ga ba zai haɗa sallah ba kowa ya tafi sa sannan bai halasta wani a waye waye ya zama ɗan tawaye a cikin masallacin ya ce bari ya ja mutane ya ce ya hada musu ba wanda ya hada sallan ya saba ma Allah to da galiman ana ji. sannan kuma a babi na karantarwa wata rana a haɗa sallah wata rana a ƙi haɗawa ko da garuwan ruwan a ƙi haɗawa kada mutane su ɗauka wani abu ne na wajibi sai haɗa sallah ba laifi ba ne ana haɗa sallah amma da ƙa'idoji da dokoki sannan ba haƙƙin mutanen masallaci ba ne su ce ma liman ya haɗa sallah haƙƙin liman ne liman shi ke da ikon ya haɗa sallah shi ne jagoran mutane in ya ga zai tausaya ma mutane a haɗa sallah shi ya fi a haɗa shi ke da wani kilan aka tafi hanyar za ta caɗe za a samu duhu za a samu taɓo shi kenan sai a haɗa wa mutane magariba da isha shi kenan yanzu ka an haɗa sallan nan akwai masallatan da suka haɗa amma na tabbata yanzu in karan da Allah ka tafi inda ake da dakali da inda ake adabi dan cina ana zaman fira za ka ga mutane sai sun kai karfe goma sha ɗaya sannan za su tafi gida su kwanta to me fa'ida haɗa sallar da aka yi addini ne kawai ake kosawa da shi shi kaɗai ne ake ma wannan gadara a haɗa wa mutane sallah shi kenan su koma su je suna fira su kuma su je suna in dai an haɗa sallah haɗin sallah da gaske aka haɗa sallah ya cancanta a haɗa to ba ka da halin da zaka fito gida kila ko maganin sauro ba za ka iya fitowa ka siya ba amma a haɗa sallah ga wani zubin sai ka zo yanzu nan kila za ka bi titin nan sai ka rasa ma ina alamar ruwa mutane su ci gaba da shagalin suna morewa sannan duk masallacin da suka san ba za su haɗa ba sai su gudu su tafi wani masallaci ko ko mutum ya zo ya ba, in ya fahimci ba za a haɗa a nan ba sai ya fita kuma ya tafi wani masallaci a haka ya tafiya wani masallaci ashe za a wace so daga mutane tsakanin da Allah mu ji tsoron Allah a game da yadda muke wasa da addini da yadda muka ɗauki haɗa sallan nan wani abu kawai shi ke na a zo a haɗa kuma ba aƙida a halin suna mace in baka sani ba in shi zo suke da aƙida su ta haɗa sallah su da magariba da isha'i sai su haɗe kawai haka nan da azahar ɗinsu da la'asar ɗinsu in sun ga dama duka sai su haɗe in sun ga dama ma su sallah ko da mu zama muna da takatsantsan a game da mas'alar haɗa sallan nan mun gane ai kiran sallah aka zo za a kiran za a hada sallah dama kiran sallah da za a yi ai kiran sallah sai za a za a kira sallah kafin magriba sai a yi iqamar magriba sannan sai a kuma tashi a yi iqamar isha'i shi ke na a sallah ba a kiran sallar isha'i a mazhabin malikiya ne suka ce za a kira da sauti a ƙasa ƙasa a masallaci a ba za a kira sallah ba manzon da sama in ya haɗa salloli guda biyu yana yin ikama biyu ne kiran sallah ɗaya kuma kiran sallah ana yi ne a farko ka gane to ai wannan ba na hada sallah za ka ce ba ka ce kiran sallah an ana ruwa in ana ruwa kiran sallah an ana ruwa za a kara ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal in aka ce hayya ala sala hayya ala falah sai ce ala sallu fir rihal ko ala sallu fi rihalikum shine ƙarin da ake yi haka manzo Allah sun sama ya karanta eh. idan abun kaddarawa muka aka sallah hmm. ruwa ya tsayawa a hmm. cikin lokacin sallah wanda ya kuma zuwa kan shafi ko na azar kana hmm. cikin muna masallacin ko ya ba komai ko ga kun san da ku shi ce alaikun salam kamar ka riga shi fa yawwa

ya tabbata ibnu mas'udin radiyallahu ta'ala anhu fatawassa ya halatta idan an yi sallah wasu basu sama ba sun zo ya halatta su sa wani limami ya musu sallah ibnu mas'udin ya taba zuwa wani masallaci ma sai da yasa aka sake kiran sallah amma an ce dai wannan masallacin na bakin kasuwa ne ko na tasha to ala ayyati halin dai kowanne dai masallaci ne dai an yi jama'a bi a ciki ko daga ya halatta za a iya jama'a ce sannan ko malamai suna kafa hujja da wancan hadisin da na jawo na na abubakar da manzo Allah ta so mai cewa ya zai ma wannan talakan sadaka ko ai kaga hada shi suka yi sallah su biyu bayan manzo Allah sama ya riga ya sallarsa tare da sahabbai wancan ya zo bai sama ba ana burin shi ma ya samu ladar jama'a din shi ne sai mazan sama ya ce sai na abubakar ya haɗu su sallah tare har bi an yi sallah biyu a masallaci da iyaka malamai suna cewa kada mutane su ɗauki wannan a matsayin al'ada har liman ya zata ba a yadda da shi ba ne. yanzu misali sai wani limami ya waigo kullum sai ya fahimci idan an gama sallah sai ya ga wani ya zo su uku su hudu haka sun ja gefe suna sallar tun yana ba su uzuri shaidan zai zo ya rinjaye zuce shi ce wannan Ina bai yadda da ni ba ne Ina yana tuhuma da wani abu to ka gani to shine malamai suka ce ba a so ko mai risala nan ibn abi zaid bin al-qayrawani rahimahullah ya ambata a cikin risala Ya ce in ana jin tsoron zai jawo gaba tsakanin asalin liman da masu aikata wannan to ai amma in babu dalili uzuri ne ya jawo mutane ba su samu sallah ba ya halatta za su iya kaddama wani ya zo ya musu sallar su ba laifi ba ne in ko masallaci su sun ce ba a musu to ka fita ka je can ka je ka kyale su domin kana iya cin duka a wani wajen akwai inda ba su su ba su ba su shayin su duke mutum akan abin da bai taka kara ya karya ba to kaga ka je a duke ka haka ne akan me me ya zafi ni irin waɗannan matsalolin na sha faɗa mutane ni ban ga dalilin da yasa za a yi rigima a kan su na'am na'am shi malam shi wanda ake gani yana bayyana a cikin gate ko jini kan wannan shi kusan kullum da shi ne ake gani hmm. to hakan na nufin ya fi sauran to ya fi mana ba shi bane ba ba ya fi kowa ba shi bane babban babban shine khatamul awliya ai daga shi ba wani aiki. shi matace da jarabawa mutum ya yi addu'a Allah ya shiryatar da shi kai nasu wa alaikum salam hmm. kuskure ne amma sallar su ta yi wani sahabi ya taɓa shigowa haka ya yi a zamanin annabi sallam manzan da sama bayan an gama musalla ya kira shi ya ce zadaka mahu hifsan wala ta'ud ya ce Allah ƙara maka kwaɗayin sallah amma kaka sake haka duk da fassarorin malamai ta'un ainun dalun ne ta'un ainun dalun haka larabcin yake la sai kuma ta'un ainun dalun to malamai suke saɓani masu riwaya wasu suka ce wala tu'id ne wasu kuma suka ce wala ta'ud wasu kuma suka ce wala ta'adulu kaga dai ta ta'un ainin dalu wala tu'id ba sai ka rama sallaka ba sallaka ta yi wala ta'ud kakka sake aikata haka wala ta'ud wala ta'adu kakka rika gudu in zaka zo masallaci kaga ne duka in ka hada su <laughs> za su baka abin da yayi an da shi kenan ba a yadda da abin da ya yi ba so daga idan mutum zai shigo masallaci zo cikin natsuwa tun daga gida ka yi alwala daga gida ka taho cikin natsuwa kana addu'a ga addu'a zuwa masallaci nan tsawo gare ta اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني kaza kaza kaza ka za ka shiga masallaci ke addu'a shiga masallaci ko ya ka samu liman ba wata hayaniya ka shigo manzon sun yace fa ma adabtum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda ka samu liman yana yi ka riske shi ka ci gaba da sallar ka idan aka gama sallah sai ka tashi ka cika sa abin da kai ka ga ba dalilin da mutum zai shigo masallaci da gudu ba daidai ba ne salam interest na banki na da suke samun mutane ko kai ko suke baka ko kai kuma su ciran maka kuma hmm. ban da kuɗi sai dai kai da kake ɗan kasuwa amma ni <laughs> za ka ce dai zai mutum ya ce su cire mishi ba haka zai ce ba malamai sun yi bayani idan dalili ya kai ka aje kuɗinka a banki shi nan sai suka ƙara ma mutum kuɗi a matsayin interest to kada ya yi ban musu amma dama yana da ai <coughs> yana da financial statement ai kana da dama koyaushe ka karbi financial statement ɗinka akwai wanda kake ansa weekly akwai wanda ma yanzu kan turo ta sms ko su turo maka ta email sannan kuma za ka iya zuwa ka je su maka printing out ɗinsa to idan suka ba mutum ya ga ga asalin abin da ya sa ga kuma abin da suka sa mishi to ya kwashe waɗannan kuɗaɗen sai ya je sadaka da su su abin da aka ɗora masa ɗin kai ya ci shi domin ba na shi bane kuɗi ne na haram shari'a ba ta yadda da wannan abin da aka sa masa ba to abin da zai shi ne sai ya ɗauki kuɗin sai ya je sadaka da shi ya ba mabukata masallaci zai ba talakawa zai ba mu zai shi ne abin da ja'iz suke yi jaiz bank yanzu jaiz kaga jaiz ai tsari ne da suke kan tsarin ajiya ta musulunci ko gudanar da banki na musulunci to amma kuma ba su isa ba ai su suna ƙarƙashin central bank duk wani banki a najeriya dokar ƙasa ita ce ba a yadda ya aiki a matsayin mai cin gashin kansa ba dole sai ya zama ya dangana ga central bank to central bank shi kuma conventional bank ne banki ne da ke guda da to yana sa ma ja'ish wannan to Ja'ish cikin tsare-tsaren su da malamai suna da dama bangaren fatawa malaman da suke ba su fatawa to sai suka ce musu abin da za su yi shine su kirkiri wani foundation wata mu'assasa wata hukuma ta daban duk kudin da aka samo irin wannan to za a tura musu su kuma duk shekara za su zauna sai su kalli wannan kuɗin sai su kalli abubuwa na san cikin gudunmuwar da suka bada sun bada a wannan rigingimin da ake na middle north east eh, borno yobe adamawa da sauransu duka to sun ba su suna ba su kuma kudin na da yawa za ka ji kudin na da tsoka da yawa to kaga haka ake so daga duk in an samu mutum interest ya ji tsoron Allah ya kwashe wannan kuɗin kai ya ban banki dan ya ban banki ya ƙara musu ƙarfi ya ƙara ma azzalumai ƙarfi ya ƙara ma gudanar da haram ƙarfi sai ya sadaka da shi shi ce ya kuɓuta wani sa'adu sai kai shi ke nan mu tashi hmm. lokacin <laughs> to ana yi akwai masu yin wannan amma abinda malamai suka ce wani irin sanyi ne za ka gafa mutane an haɗa sallar nan ko sun sun zauna a kofar gida suna fira anya amma mutanen da suke rayuwa a irin ƙasashen gabashin duniya mutum ya tafi masallaci kafin ya dawo gidan shi ma sai an zo da motar mota mai hura zafi ta ƙona kankara sannan kankara ta narke sannan ya iya shiga gidansa irin waɗannan su ne malamai suka ba su fatawa cewa za su iya haɗa sallah saboda sanyi amma irin sanyinmu da mutum za ka ga ni sai a gama sanyi ni ban sa rigar sanyi ba shi a gama sanyi ni ban sa rigar sanyi ba to irin wannan sanyin namu shi ke sai a zo ko sai a ce wannan masallacin namu na fa zo ba rigar sanyi ko ko shi ce muku zan haɗa sallah kaga ba daidai ba ne irin wannan mu daina wasa da addini ana buga muku misali wanda su ta karatu wai za a yi sai a ce a haɗa sallah a lokacin da ake zaben nan wasu sun ta tambaya haka wai a haɗa sallah ce yau za ka ce a irin unguwa ta mu nan yanzu da masu zaben nan wani abu bukatar su idan sai su za su je su ci abinci ba tsayawa ake ai zaben ba to mu ba za mu je mu sallah a tsaya mana aje ai sallah kowa ya je ya dawo kuma mu kamar nan wajajen mu dukkanin mu mutum ɗaya muka zaba to menene ba wani tunanin cewa za a je a sace akwati mu ba da tunanin sace akwati amma inda ake tsammanin akwai waɗanda za su yi su sace akwati to sai a san tsarin da za a yi amma dukkanin mu za mu iya tafiya mu je mu sallama mu dawo a ci gaba da zaɓe kuma talin adam to me zai sa za a ce a haɗa sallah ba dalili ba ne wannan malamai suka ce ana haɗa sallah ne idan wani uziri mai bujirowa wanda ba za a iya kauce masa ba ya zo to ne sai a haɗa sallah ba kuma abin da ke fitowa kullum kullum ba kullum cikin shi ake yanzu karatu ai kullum cikin shi ake in aka ce za a rika hada sallah saboda karatu tsakanin magriba da isha'i kenan za a koma kullum magriba za a rika yin ta da isha'i a tare na shirya taddo na'am inna alaikum salam Mm. ka yi bayani a kan bai kamata mutum idan za a yi sallah ya karanta bakara ba ya karanta bakara kuma ban ce bai kamata ba na ce a sunanci an fi son ya jeranta suruwar amma na ce mutum ne bai saba ba to sai na a cikin littafin hmm. akwai sallar da mutum sallar da ni ma na manta ba mu faɗa muku wannan ba akwai wannan hadisin da manzon sa ta bai amma wannan abin da manzon sa mai a rayuwarsa ba shi bane galibi a sunna akwai abin da mai manzo Allah sama ya dimanci yinsa akwai kuma mai manzo Allah sama ya taɓa yi abin da manzon sa ya taɓa yi yana ɗaukar halal cewa in mutum ya yi yana nuna halafi amma mafi rinjayin abinda manzon sama ya fi shi ake ɗaukarsa a matsayin sunna ka fahimta akwai bambanci tsakanin wannan ko da ka ba laifi ba ne ni ma a cikin jawabi na ban ce bai dace ba ba ce abin da ya fi shine a jiranta alƙur'ani yadda yake mutum ya karanta bakara sannan sai alu imran kada mutum ya karanta ali imran sannan ya karanta bakara amma idan ya da ya juya haka bai yi laifi ba na'am akwai ruwa da nake ana sawa ne kaga ba mutum ya kara bai nufi ba ai magafira ne man gafara ne amma dai ita mai hudun nan ita ce ta tabbata daga manzo Allah ta salama amma dan ka kara ka kara wal magfira ai addu'a ce kana ma wara ai ga neman gafara ka ce astaghfirullah Allahumma ighfirli in ka ce wal magfira kaman ka ce astaghfirullah ne kaman ka ce rabbi ighfirli kaga addu'a ce mai kyau hmm. shi ce ah to ciki Shin da biyu za mu rufe ai shi ce nan su su ba su sa ice to ni ma na taba ji wani ya zo ya ce min haka amma ban ma taɓa gani ba abin da na sani ana sa ai ana sa wannan itatuwan ne domin su zama kariya sannan a zo a sa kasa ban san inda suka gani ba amma ni ma wani ran ya zo ya faɗa mu ce kawai aka sa mutum ɗin kuma kawai sai su tura kasa haka ka mu can da ai tukwane ake sa ko har yanzu ma akwai inda suke sa tukwanen to ban san dalilin su ba gaskiya wanda wanda ya karanta wani abu a kai haka shi ya kare mu watan hmm. ba su nima wani ya ban labar kana da wani kayan bayani na alaikun su a ah, to ya ba a ka da wannan ba a <laughs> shi ke nan muje alaikun su in ka yi ɗaya shi ke nan <laughs> ai ta tafi addu'a ce fa mai tsada Allahumma ja'al fi qalbi nuwa to Allah ya sa hai haske a zuciyar mutum ai ya dace to ja'al fi lisani <laughs> nuwa a harshe komai na kai zama haske hasken kuma na addini kaga ai shi kenan ba wai hasken fitila ba eh shi ne تو اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد ذرياتنا اللهم أجفنا اللهم أجفنا اللهم أجفنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ول علينا خيارنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر ائمتنا، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخيرات وتعينهم عليها، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إمامنا ورئيسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بناصيته اللهم خذ بناصيته اللهم أيده بتأييد من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله صالحا ومصلحا للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته